Le tabac, c'est une plante dont il y a sigari turnyagani ne kan sigar Cigare ni ka turnyaga har no kan i faman di bore se kan wallahi asi hay kul hin se gaham se ka si hay kul hin se gaham se afo dai sigari iga hanno Borfoyan iga igi hanno ba fon meno ite taba da me wal mo iga sunduno songo yiddi kan jeune mo igoga hay fote kan signe shisha wallahi hay din kul kan bore isin da gomni kul kai te borse kala lahani kayet uh, e eh, an sare di se kan sigarira hay kan gara aga tongai bor zambar taci kan gara kan hay kunni ste ga hamse kala lahani te ga hamse wadin se no bore mu ko karka mora afode sigari aga kanser yante ku fu kanser bor mai wora hari kanser yan kaga te wal mo nangu fo hari kaga te kanser sigari aga bor ku fu ga bo zabu kan ga nan dori ze fur bor ga hamora aga makani bori sanda bankan sigari han date to akota ga lala da bor kulwane a safarai. ga gabon da bai ba ne wadin sai no bare mu ko ga moro sigari ga hinga te kan dabor na hanguma ga to kan lokaci te ka ga te bor sai sanda dai billatu sigari ko ya billatu ni ga ne wadin sai kan ba si wadin mo sigari aga dori bo bayan te kan kan ba si kufudo hare dori yan ka ga te bor sai kan ba si wadin mo aga har yante boro almiyalo se zam da borgo sigari han fura la sabu ga ban kan ga sigari za iza waran ka han zarora da fura na goga han abore kan gwajar gadi Kano hinkano goga hanga wo kan siga donc ndi borai zoi da wande aga hinga hasarote ise wadinga. sigari aga borno muro sara sutu shisha wo kan zankai goga han zankai bai kan shisha candiyan folon kan borte sanda sigari za waran kano bor han bore kan gone shisha atte da maka bi sigari wallahi shisha ya saba sigari donc zankai mu kokar gumora di goga haya pasen ga charga maramo igi hinga koto dan charga da koto koi goira igi hinga ipatiti dan charga da hepatiti